ga mu a masallacin masjidin nuri mabera ibdi sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati bulugul maram na shehun malami alhafiz ibn hajar al-asqalani idan ana bai da karatun muna cikin kitabul jihadi a kitabul jihadi satin da ya gabata mun fara babul jizyati wal huduna babul jizya wal huduna yau za mu karanta insha Allah hadisan farko cikin wannan babu ya magana kan jizya kenan wato abin da ake azama waɗanda ba su musulunta ba sun ki karɓa su musulunta sannan kuma ba su yadda a yi faɗa ba sun san yadda kai sun yadda su ba da wani abu wannan shi ake ce ma jizya kimanin yanka shi shine dinari guda ko kowace shekara kan baligi namiji mai hankali A batun ana karawa an tattauna game da haka nan wasu na gani ana karawa suna gani a tsaya kan haka nan idan mutum baya da kuɗi sai ya bada daidai da shi na tufafi ya bada tago da wando riga asin da asin wanda ke daidai da waɗannan kuɗin mun ce kimanin kila dinari zai ta sama dubu talatin aka cewa ko ko mai kama da haka to bayan dai hadisan da muka gama na game da jizya to za mu shiga huduna matakin huduna shine ba kasawa ce ta musulmi ba a'a ganin maslaha ne dama abin da aka ce mahudana shine treaty wato shine sulhu a haji yaƙi gwargwadon wani ɗan mudda ta lokaci saboda wata maslaha da aka hange sawa'un maslaha duka ɓangaren yambiyon koko ku gare ku ku musulmi koko saboda wasu abubuwa kila irin dai da yake mafi yawa iyakukan da aka yi yaƙi ba so ne aka yi ba yaƙi bai zo mutane da alkhairi bai zo ba koyo shi ka zuwa da maslaha so da yawa aka zuwa sai dan a matsala ko bangaren ma musulmi suna iya samun wani yanayi wanda ba su ji daɗin al'amarin ba saboda haka kila su nemi cewa a sulhu ko kuma a wata mu'amala da suke ko wani abu suke su yi irin misali tafiye-tafiyen aikin hajji ko wasu abu masu kama da haka musulmi sukan iya nema kila su nemi a sulhu ko ko kafirai suka iya nema a yi sulhu inda aka yadda a sai a To mataki na farko shin wai sulhu ya halatta shi a magana sulhu ya halatta duk sulhu cewa na yadda ka yadda mu aje jihadi kuma jihadi ai wajibi na ko jihadi wajibi na to a ce kuma mu yi yarjejeniya wa mu wa mu aje abin da Allah ya wajabta An anya babu wani abu mai kama da cewa mun bar wata doka daga cikin dokokin Allah mun dakatar da wani abu daga cikin al'amuran Allah sai a ga cewa kila mai halatta ba sai a ce a to ya halatta bai yawa ko wani hukunci yana da istisna akwai toga cewa akwai rukusa ga al'amari to duk wanda an ka buga an ka buga to sai an kai ayi sulhu dama yaki haka yake Ƙarshe dai sulhu za a to sulhu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi to ya halatta hadisi na farko zai faɗa mana cewa sulhu ya halatta wannan kenan mai bi mai zai faɗa mana sulhu ya halatta ku musulmi ku yi da'a ga shugabanku muddi ya ɗauki sulhu ko da kuna ganin ya muku ba daidai ba ko da cikin yarjejeniyar da an kasa an cuce ku an zalunce ku ko da kuka ganin bai kamata a yi ba amma dai in shugaba ya amince a yi a yi komi zahin da kuka ji komi cewa duk a tahi duk a mutu a'a in dai ga maslaha na cewa a dakatar da yakin akan wani abu kai ko da cewa zai ɗauki dukiya ya ba su mu a dakatar kuna ganin an zalunce ku in dai yayi yayi sai ku yi da'a wannan shine hadisi na biyu za mu yi sannan baya ga haka in an ka riga an kai sulhu in ya yayi ko to in an kai sulhu an kai rijiyoyin an ka rubuta to akwai azaba mumuna wadda Allah ya tanadi ga duk wanda ya kare wannan sulhu. kai musulmin kaka ga cewa ai kare ina bari kaza batai bari kaza bari kaza ai kaza kaza kaza kaza saboda kila an ce a yaki sun sun kwanta shi kenan sun yi bacci sai ka mamaye su to katta da kai musulmi in kan mamaye kafiri na amana wanda an ka kulla sulhu to ka saurari ka ji tanadin da Allah ya ma don mutum ya gane cewa al'amari shi dai ba wani abu na ba illa da doka Allah ga kowane yanayi malam karanta mun hadisi na farko wanda za mu tashi kan hadisin miswar ibn makarama da shi da marwan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah قال علي قال احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله وعن المسور بن مخرمه ومروان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج عام الحديبيه فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض أخرجه أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وانا حديثي أنكر قوشة هنيا يديو دقا مسور ابن مخرمة دمروان حقيقة منذ صلى الله عليه وسلم سنة بام الأباري خرج عام الحديبية النبي يا تشكا تشد باي هجرة يتتي عام الحديبية mun salla mun salla sallai hijira daga makka zuwa madina ya ku kajeran ya sun kama farkon yaki an yi badar subura wanda ba a samu karaciya ba aka taso man sallah sun ya biyo su har zuwa badar sun kabace aka koma sannan aka zo aka yi badarul kubra badarul kubra da man sallah sallam ya yi kokarin ya tare ayarin qurayshawa to ta haka nan dai suka kokari suka sukuta suka ɗauki wata hanya suka tafi amma dai kamun haka nan sun aika cewa makka ga manzo sallallahu alaihi wasallam muhammadu nan zai kare su kan haka su abu jahali sun ɗauko rundunar ta musamman za su so su a gaji ayarinsu duk da cewa sun gamu da sun lokacin mai musulunta ba shi a sarkin makka sun gamu da shi cewa ya ce ku koma allah ya tsirar da mu amma abu jahal ya nace lalle lalle sai mun isa a kecire ni don in ba mu isa mun kecire ko ba suna yi mana haka nan mu yi mu gwada musu cewa ba kan wallasa muke ba to kan haka suka wuce amma abu sufyan ya karkata shi da shigewa makka abu jahal da shi da duk waɗanda suka ka danganci wannan suka taso suka zo mun sallah sallah kuma gashi kitibis da su an fito ba don yaƙi ba amma Allah ya zartar da abin da ya kaddare zartar saboda ya nuna musulmi cewa ba yawa ba shi askin nasara ba ba makamai ba a ce askin nasara ba waman nasaru illa min indillah to wannan in dai akwai mai nuna cewa waman nasaru illa min indillah badar ita ka nuna wannan aka yi dudu yawan su ba su ce mutum yan ɗaruruwa ba mutum ba shi ɗari uku ba amma waɗancan sun fi dubu kuma kowane suna da makamai na da doki na da rakumi na da kaza na da kaza waɗannan kuma da 'yan sanduna gare su sai 'yan binduna na harbi amma duk da haka na Allah ba su nasara bayan wannan ta wuce aka zo kuma aka yi uhudu uhudu mutane musulmi ba su danji da daɗi ba sun samu matsala ko da yake a hakikanin al'amari su da nasara amma a zahiri ganin aka yi kamar su sun ka sha wahala to sha wahala saboda saba ma umurnin manzo kamar da mun ka sani na cewa su sauko bisa wannan dutse ka sauko shi yasa Allah ɗanɗana musu wannan sakamakon wannan sabawa saboda ni saboda ai training din su kan gaba a samu matsala kuma tun daga sannan ba a kuma samu matsalar ba ashe kaga saba alheri ta don sai da sun ka saba an kai musu punishment sannan sun ka dauki alƙawarin ba su koma sabawa to haka al'amari bayan buhudu aka yi mustalaq bayan mustalaq aka yi sawiq bayan sawiq aka yi qainuqa duk waɗannan ya ne bayan su aka yi ahzab waɗannan tazara da an ka doka ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba kafirai ba kowa ya ji jiki kowa ya ji jiki hakikatan saboda ni saboda kowa ya zan duk abubuwa na kasuwanci abubuwa ne na noma ba a yi zartar da su kai kana tsoron dan maka kara dajin madina kace za kana sham ka isa a tare ka kamar yadda kai musulmi kana gaban ka na dar dar dar dar dar ka shigo makka gidan uwarka ta gidan ubanka na amma ka yi shigowa kamar yadda ni haka al'amari ya zama kowa cikin fargaba abubuwa sun tsaya kirin cis ko ba haka ba sai dai dama su musulmi in wata eh, juna min Allah ma la yarjuna ko in suna jin radadi kuma kuna jin radadi in kun galabaita su ma sun labaita? in sun sha waya su kuma sun sha duk ya gudata ko ba haka ba amma ku inda kun ka dara su wata rajuna min Allah ma la yarjuna ku ba aikin banza na suka ba su ka aikin banza ko ba haka fa sayunfikuna ha summa takunu alaihim hasratan thumma yughlabuna eh saboda haka su musulmi ku an san wannan amma wahala ta yau da kullun wahala irin ta zama da ɗan talauci da ɗan rashin abin da zai aka sa baki da kashe wancan aji wancan kowa na jin wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta shida farko farko shekara ta shida na shigowa bayan an yi ahzabu an yi kuka da dama sai mun sallallahu alaihi yayi mafarki me mafarki gashi ya shiga Ka'aba salum ahlun gashi an bashi ya an makullin Ka'aba da kai ne ya bude Ka'aba an shiga har cikin Ka'aba an wakata an yi komi da komi an yi ibada an zo kaza an zo kaza duk cikin to kuma mahaukin manzo sallallahu alaihi gaskiya ne annabi ya tattara mutane ce to alhamdulillah na yi mafarki cewa cewa na shiga ka'aba na shiga makka na yi kaza na yi dawafi na yi na yi ina ganin ya kamata kila akwai alawa cewa in mun ka shiga babu wata matsala saboda haka bana ina son mutahimu ne mu umra wannan ba ce a a Allah ba shi umarni bana za mu tafi ba bana ya ce mu sai a'a shi dai mafulkin tun da ya ga haka to in Allah so bana za mu tafi kuma ba a samu matsala to haka mun sallah sallan kuwa aka taso warwado aka taso mutane suka taso ta sama kimanin mutum dubu da ɗari hudu aka taso aka zo mun sallah sallan cikin su babu wanda ya ɗauko wani makami sai makamin al'ada wanda ga al'ada an san balarabe in zai tahiya sai da ke sanda ko dan dan barhure ko ba haka ba wannan na al'ada to shi an ka sani suna yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso ana nan ana nan ana nan ana nan har taso ma ya zo Dhul Hulaifa ya dauko ihrami na umra don umra za a yi lokacin ba wajabta aikin haji ba shekara ta shida ce bayan hijira aikin haji an faranta shekara ta tara ko ma ta goma bayan hijira saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dogiya ana nan ya sauka nan ya taso ne ya sauka nan mun san tsakanin makka zuwa madina zango goma na zango goma a sauka nan a tashi a yi yini daga ta zuwa faduwarta inda du'anka ka kai a kwana nan gobe wa sahe kuma a tashi a koma dauka haka za ka yi har goma nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cin zango shidda zuwa na bakwai labari ya kai ga kafiran makka na cewa ga muhammad na zai shigo suka ce muhammad shin ya shigo har ya isa irin waɗanda abubuwa wallahi bai isa ba nan take suka tara wasu wasu aka yi shawara ni ani labari ya kai ana cikin mitin sai mun sallah sun ya aika ya cewa a faɗa musu shi ba ya zo na yaƙi ba ba ya zo na tashin tashina ba ya zo na ya zarci dakin Allah albaitul haram kawai ya yi dawati ya zaga ya koma wa babu wani abu saboda haka yana roƙon su ba ya dama ya shigo sun kace Allah baran ba wanga maki wanda muka faɗa da shi muka ba shi wannan dama Allah bai yasa ba ai inda yana son a ba dama ya zama na turcan Madina ya aiko mana ya roƙa duniya ta sauro ko yayi mu bashi amma ya taso sai bakin garkar gida ce za su ya shiga mu ce mai yadda ya shiga a faɗa duniya cewa ya samu ya tsoron shi mun ka ja mun ka bari ba mu yadda da haka saboda haka haka abu ya yi manzo sallah sai ta kokarin ya aika wasu manya manya daga cikin hali a cikin makusanta ne a irin Bakar Siddiq radiyallahu anhu a irin irin irin Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya bada uzuri na cewa ai ka san ya rasulullahi ba hito da limana ba kuma ka ambata cewa baka son azubar da jini baka son ayi kina ka san ko in ka aika ni to ko sai an kana amma maslaha ina ganin a shawara in dai ba a son fada to aika Usman bin Affan Usman haka ko aka yi saboda ni saboda kasancewa ta dan dangi kasancewa ta cikin iyayen da sauran suna gaggagaggan su a kabila su an shawara su a suka shawara ko ba haka ba sannan kuma ya kasance ya hito salon alon bai tana da kowa ba kuma dukiya gare lokacin nan mutanen mutanen makka yana musu alkhairi da yawa saboda haka ko da ba don kowanda kana jin kunya ce ko alherin da ya taba yana to kan haka mun sallah sai zaɓi Uthman ma Affan ya tura shi Usman ya tafi shi ma dai bai samu wata matsala ba amma suka nace lalle lalle ba su yarda Muhammad ya shigo a suka ce mai inda kai kana yarda kai da kanin ba baka dama ka shiga kai dawaki kai abin da haka ka hita amma Muhammad ya bai shigowa nan na haka wannan karin magana ya ce ya rantsi da Allah ba zai ma kusanci daki ba matso Allah bai dawaki ba nan ba daki ya to ziyara ba ne ba mun sallah sai ka biya ala kulli halin kasancewa al'amarin ya zan haka abin yake ya kasance Usman ya zo gidan wancan ya zo gidan wancan don ya samu dai su bashi goyon baya a zo a ta annabi ya shigo sai dan doki da lokaci ba yini ba ba kwana ba kwana biyu bai dawo ba kun san tazarawar take kamar yanzu ka aiki mutum mahara ko ku ka aiki mutum zuwa nan ka san ka dan dade to amma ana kimanta ka zo ka dawo sai yanzu ya kwanda ya kwan biyu kan haka sai suka tsorace nan ne manzon sallah sai haka wannan kalami na ce yace in ko sun kashe Uthman na Affana wallahi ban koma Madina sai mun buɗe Makka sai mun shi Makka ina mai wanda zai mun baya duka kowa yawa manzo sallallahu alaihi wasallam baya mun san wannan laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara wannan shine manzo sallallahu alaihi wasallam kowa ana cewa ba a taba mubaya'a ba duk duniya farkon ta ƙarshen ta kamar irin wannan mubaya'a duk wanda ya mubaya yana buwaya kan cewa na bi ka a ci nasara mu samu mu zauna lahiya amma ita wannan baya ba haka take ba na ba da ta duk a mutu saboda ni saboda sun san dai lalle ba mai ita a irin adadin su dan tsararu ba su da makamai ba su koyi ba su da ni makka za a shiga kowane shiri suna da sun san ba mai ita wannan sun ba mun zo sallah sun rayuwar su na ba sun bi wasi da hmm, sun ba shi rayuwar su shi yasa mun Allah da la take laqad radiyallahu anil mu'minina suna Allah yace yadullahi fawqa aydihim kaga babu abin da zaka ce waɗannan. kuma suna dan gare shi ya kazaji Usman bin Affan radiyallahu anhu yake bayanan manzo sallallahu alaihi yace wannan ya daga hannu ne na hagu yace wannan shine hannun Usman bin Affan ya rika da hannun dama yace na wa Usman bin Affan mubaya na san ko ko in da yana nan da shi a farko wannan da ya ware to na yi masa kaga wannan manzon sallallahu alaihi wasallam ya farantar da Uthman bin Affan ya shi ana suka ta zagi ne saboda rashin jahil saboda jahilci suna ta ayi lokacin da an kai bai'atul bai bainan ko kin mu baya ayi saboda wawanci su ko gane ba dunwa ma an kai bai'atul ridwan kin kwato daren mutum guda kwaturan mutum guda manzon sallallahu alaihi wasallam duk sahabbai gaba da sun fada rayuwarsu kai ka san wannan na musamman nan ala kulli halin ana cikin wannan mubaya ana ciki ana ciki ashe Usman na kan kokari shina ta shina tarkatan manyan manyan dagaci manyan manyan mutane da sauransu karshe shi ya lallabe su kan cewa to in dai ba su yadda yana son wani abu su tashi akai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam dai ayi sulhu ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san duk badadin bayanin da zai bai su tahi da kansu ba manzo sallallahu alaihi wasallam bayani duk abin da za a yi a can a huta a rabi kan haka suna ganin girman Usman bin Affan suka ce to sun yadda sahal bin Amin shi ya jagoranci wannan sahal ya taso aka zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ganin sahabi yake sahula amrukum lalle al'amarin ku yayi shi yasa malamai sukan ce kullum al'amari manzo Allah na kulawa da sunaye ko ba haka ba shi yasa yakan canza sunaye ni sunan ka yace mutuwa sai ce a rayuwa dai a sunan ka ko ba haka ba yace ni sunan ka yace bala'i yace a sauki zaman lahiya to haka ne sai ta canza sunaye kullum mun sallah sun ma yakan gari in ya tambayi sunan garin aka ce kaza yadda sunan bai da daɗi sai ce mu wuce mu sauka gaba to ran da ya ga saharu ya taso kun san ma'anar saharu sai ce da amurku in Allah sa lamarin bai baci za a samu nasara sahalu ibn amr shi ya taho a madadin duk waɗanda an baya gare shi dai ka jagora ya zo a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a zauna a yi mitin manzo sallallahu alaihi wasallam ga shi gehe guda da shi zafa sabbai ne kahiran quraishawa ga su gehe guda da shi sahabbai ne abinda muka san mu faɗi na na wannan yarjejeniya suka ce ya rasu ya muhammadu mun zo na ba dun wayo baka dama ka shiga makka ba inda ba dun usman ya nabi mu da ba mu ko zuwa mun zo ma don mu haɗa ma baki da baki ba ka shiga makka amma in dai kana da wani alfarma da haka zira kana ai neman alfarma kai har in ma sulhu ka so ai ana iya sulhu amma dai batun shiga makka a dage ta daga bana ita ba ka shiga makka mu sallata yake ce alhamdulillah abin da yake so kenan ayi sulhu ayi sulhu lokacin mugiyar ibn shu'ba na bisa na bayan manzo sallah sallan tsaye tabi'a larabawa a can zamanin jahiliya in ka zuza a gaishe ka ta dan jama gemi ko ba haka ba amur yanzu ya jama manzo sallah sallan gemi a mu mugiyar ibn shu'ba ya sa uh, kulki ya buge hannu ne ce na jaka banza zaka tafi gemi manzo sallah sallan ya tashi ya ce ya mu gira ya ce a ah, shi wai gira dan area boy dangana dan ta dangana ya ce wallahi ba domin akwai wani abu da kai mini alheri da ban biya ka ba da ka faɗa ma ya zaki eh, alherin da taɓa yi mai can da wuri ka ce ah, bai taɓa biya ne ba da ya biya da bai sai mai haka nan ba to ya ce ma ya ce ma ya ce ma gira dan area boy saboda mu ba da ba da zaman lahiya ya bar maka ba da hitina kare jini biri ne baro maka buga en buga boro baro maka da su yawa shi yasa kafin kahirin ya bace ka ai babu komi ko ba haka ba eh a lokacin da duk makin addini ya kika shi Allah ɗinka da aka da aka auna ka wajen rika addinin ba sani ko mun gane Hausa amma a yayin da duk makin addini ya soka shi Allah ɗinka na nisan na nisan da kai daga addini eh babu sadda makin Allah ka son ka alhali kana shiga cikin addini kamar yadda babu makin babu sadda makin Allah ka kinka ko ba haka ba sai in kana kin a kin kahirci kana son addini ina fatan mu fahimci wannan tsara kullu halin ta suka ce to a rika su wannan ali ina ji tsalin mun san da wannan wannan kisa an san ta gwargwado shi aka kira shi aka katiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dai daga cikin kutabul wahyi yace rubuta hada ma salaha gashi nan Hada ma صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو farkon al'amari labarin tabbatacce na ya tabbata sun rubuta bismillah a manzo sallah sun shi ka shifta ka imla'i an gane ka dictation na cewa a rubuta abin za a rubuta yace ma ali uktub bismillahir rahmanir rahim rubuta bismu sun ka ta dakata bismillahir rahmanir rahim wanda sabuwa ta musan da ita ba kai ka san wanga mu dai rubuta wanda mun ka gada ana cewa bismika allahumma ita mun ka sani ba mu yadda da bismillahir rahmanir rahim kasan da yawa an ka ce an ka ambaci Allah sai ce wa man rahman wanga ya zuwa cikin qur'ani daga ar-rahman da ar-rahim sai da su ba amma sun san Allahumma Allahumma ko ba haka ba mhm sun san Allah Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min dika duk suna irin wannan addu'a mun ba sai da ar-rahman ba ba sai da ar-rahim ba shi Allah sai sa Allah ce ud'u Allah aw ud'u ar-rahmana ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna da Allahu da ar-rahman duk dai su ba sani ba amma ka gane yan shi'a hayyan suna da qurqushin jahiliya har yanzu ga har yanzu addinin nan na Abu hali suka yi yanzu ba su rubuta bismillahir rahmanir sai sai bismihi ta'ala suka rubuta. ina kuwa sai ta su ko bismihi ta'ala ko bismika allahumma suka rubuta. waccan da jahiliya take ba ta yadda a rubuta bismillahir rahmanir rahim annabi ce to naji bi rubuta musu abin da suka so su rubuta kan mi mun ai sulu annabi sai ya ce wallahi yau ba za ku taba nema na wani abu ba face na yi musu mu dai yau dai ba ku da duk sun ka neman zai musu a da annabi ya hankure na dai a zauna lahiya Kina fahimta suka rubuta bismihi bismika allahumma sannan ce uktub hada ma salaha muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam so hailab na amir kace a. Ah, sai ali ibn abi talib ya rubuta haka suka ce a ah, da kata da haka ba su yadda ga wata ruwaya ce ma an kai sai an hada rubutu wajen an kace sun ka karanta mu ji abin da an kace. ce to wajen karanta yace muhammad rasulullah sun kace ha ai da mun san rasulullah kake ai da ba mu tsaya jidali ai jidalin da muka yi na baka shiga don ba mai da rasulullah kake ba saboda haka ba mu yadda da wannan kalima ka goge ka sa abin da mun ka san ka muhammad bin abdullah ko hada ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce goge rubuta musu haka nan hada ma salaha alaihi muhammad ibn abdullah sai ya ce walakin rasulullahi ni manzon Allah nake ko sun ki amma rubuta musu abin da suka so rubuta kila an fahimta lokacin nan <clears throat> Ali bin Talib ce bai ya goge Rasulullahi ya Rasulullah ban ya goge Rasulullahi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa da kai ne ya ce gwada ne inda Rasulullahi yake gwada mai ya ja biyu alƙalami ya ja kan Rasulullahi ya ja shi haka alama ta ya soke ko ba haka ba eh ba da shi ba wannan yana daga cikin abubuwan da aka yi ta mai da rabi ga shiya ko ba haka ba na cewa suna kawo cewa wai Umar lokacin da mun sallah sai na gara ga lokacin mutuwa yace ku kamin takarda aktubu lakum ma ma la takhalifuna ba'di ko au kama da ku kano wani littafin in rubuta muku abinda ba za ku saku sabani baya garan ba Umar ya ce ku ku kale hasbuna kitabullah ko littafin Allah ya ishe mu ina ganin mu sallallahu sallan zakin rashin lafiya da ta samu yan shi suka ɗauki wannan kalma suka yi ta nan kanta suka yi ta ni na cewa annabi ya ce ai abu an ki ko ba haka ba masu rabbi suna ta to ai ko aliyu haka an kai ko ba haka ba annabi ya ce goge sai ce ban gogewa duk ba haka an kai ba ehin eh, to shin gogewa ita da umarnin manzo Allah ko rashin gogewa rashin gogewa ko ba haka ba gogewa in ya goge ya umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam kida ku fahimta eh amma ya ki saboda saboda ƙarfin imani ne ya ji har ya shiga annabi na ya yi tarbiya ce kai ya da rasulullahi yawa da yadda da yadda da ita to annabin ma ya ce dan shi kanta ya ce bai ba. imani kenan ko shi yasa Abu Sufyan shi yasa Herakal sarkin Rom yace ma Abu Sufyan yace mai shi wai mutanen nan in sun ka shiga addini shi wai har na wayan kusuna suna karuwa ne ko suna raguwa yace Allah ba su ba su raguwa kullum karuwa suke karshe cikin amsa sai kamar yace to haka zan haka na imani yake in ya shiga bashashatul qalbi kwata zuciya kware fata shi kololo bai hita bai taba hita to haka namu ne yake amma da kadiyoyi zamu zo kan su wasu lokuta haka kabin da muka so hada ma salaha alaihi muhammad ibn abdullah wannan abin da muhammad dan abdullah ya sulhunta da suhail ibn amr kainai alami ala wada alharbi ashara sinin a aji yaki kan mu yaƙe su kafu yaƙe mu shekara goma goma cur ka babu yaƙi tsakani wannan ma yana daga cikin bunus a items da turanci ko wanda a cikin wannan sulhun kusan aikin su guda biyar na cikin wannan sulhu amma babban daga cikin su shine wannan a aji yaki shekara goma kan wanda ya ce ma wani kanka mun ji daya na biyu ka koma bana baka shigowa baka shiga makka bana sai baɗi ka dawo in ka dawo kuma dududu za ba baka kwana uku na kai ka gama ka fita wannan ɗaya na daga cikin aikin na cikin sulhu din na uku daga cikin su duk wanda ya fito daga cikin mu shawa ya fada cikin ku Allah kamar san na shi kamar sai amma duk wanda ya fito cikin ku ya fada cikin ba mai sai wannan ayatan na uku ko na hudu duk wanda banda mu Quraysh mutanen Makka duk duniyar ga Herakal na rom na Farisa na Kisra na Bahrain na duk duniyar ga kowa ka sanya kulla zumunci ya kulla alaka alliance da kai ya kulla kowa ka san ya kulla alayan da zumunci da mu ya kulla mu da cikin mu an ba mai dahi amma duk duniya kowa ka san ya kulla alaka da kai ya kulla ko ba haka ba a ganin su lokacin nan duk duniya tana faɗa da Muhammadu ko ba haka ba sun ganin suka sun yi wata yabbuɗa ko ba haka ba son suka sun san kamar ganin suka annabi da karɓuwa gare su to kuma ka a sa wannan a ce an hana a kulla alaka da kowa abin ba a samun taimako sun san su ka samun taimako saboda ka bari su buɗe wannan kofar su samu damar aikawa garuruwa garuruwa garuruwa su kulla alayan a zo a manzo sallah sallan cin kwanai ko ba haka ba shi awai dabara su to dan aikan duk manzo sallah sallan amince duk wanda an ka ce ce mun yarda duk wanda an ka ce ce mun yarda sai guda kawai wanda ya yarda su kuma sahabbai suna ganin me suna ganin kai akwai tambaki cikin harkar ga gashi nan bari mu isa sai mu ji kwanakin da goma ya amanu fi hannasu mutane za su aminci ciki su yawata su ta inda suka so wa ya kuffu ba'dhum an ba'd sake su kame kanunsa da sake ka ya shigar da wani shekara goma ka yadda mun yarda akhraju abu da abinda muka so cikin wannan hadisi ana sulhu ya halatta adiya jihadi ba a bashi kaga da na gane cewa wotat yan mafasahin addini sawawan yan boko haramun na koyi an samu ko ni na cewa dole a tashi a yi jihadi ko akwai lokacin da ana ma cikin jihadin rashin karhinku ko rashin iyawarku ko rashin makamanku ko wata matsala wadda ka damuwarku ko roka a aji ko a dakata ko ko ko tsoroka ko yadda kai tsaye cewa a dakata tunda alharbu kudu'atu yaki dan yau da rana an ce makaho yace ayan kaddi makaho ce a wasa jihadi ya taka nushi ko to kai baka taka nushin ba kana sha'awa ta jiri jirin kaga baka tabbai baka da yawa baka da karfi baka da makamai Siyasan ta duniya an shiga karfi kaga din ka so ka gyara gida kai kokari wa aidu lahum matabatun sai baka yi ba kuma kana ta kana ta kana ta zorai kana kana ni kana kana tsokana ko da ana ciki an yadda aji to faɗa min in ma ba ba kullaba ai kaje ba kamata ka tsokano wannan Allah ya ce la ta tamannu kala aduni kaf ku yi ku haɗu da makiya ku ce Allah shi kawo yaki ku tafai amma wa idza da fito fasbiru in kadara ta gitta an ka haɗu cikin baku su to wannan ku dojin riya kuma ga babu wanda ka cewa ai dole sai ka tashi kai jihadi babu ka'idar jihadi in Allah ta kamar irin ka'idar haji shine man a ilayhi sabila shi ka'idar jihadi istata'a ya akwai istata'a ka tara duk makamai ka tara duk abubuwan da ka bukata kuma ka ji kana iyawa kuma duk wasu matsaloli da kaka hasashe ka bi kana ya magance su to sanan cewa jihadi ya zama wajibi gare ka ina fata mu gane wannan abin da muka da nan ka ga ya halatta ayi sulhu ya halatta a zanna ko da sulhun na cutar da kuku musulmi ko da cikin item inda aka rubuta cikin ka'idar sulhu akwai zalunci da yawa da yawa da yawa ya zalunce ku kuna cewa kuna amincewa mutum dai akwai maslaha ga amincewa ku abin da ya nuna haka na hadisi na gaba wala jamu da shi ne wa akhraja muslim ba'dahu min hadisi wa fihi anna man jaa minkum lam naruddahu alaykum wa man jaa'akum minna radadtumuhu alayna فقالوا أنكتب هذا يا رسول الله قال نعم إنه من ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا Imam Muslim ya fidda wannan hadisi kamun mu zo ga wannan hadisi wancan da na wuce malam ya faɗi wata magana bari dan ja muku sai mu dan san magana da ya faɗi da yace wa anil miswarat miswar ibn makhrama hadisin da ya gabata wa marwan anna nabiy sallallahu alaihi wa sai ya ambaci shi wani shi ya ambaci hadisin bi tsulihi to karkashin bi tsulihi sai na nika son ɗaya sakulin bai da tsawo da yake haka yake ba bi tsulihi ba ne in dai hadisin abu dawud da na kasu ya kawo wada iyaka ce na iyaka ta ba bi tsulihi ba kila gane amma in kana son hadisin da ya kwaso ma duk bi tsulihi to ba na ne ba ba na abu dawud na ba kila gane wannan <clears throat> sai imam muhammad zaka koma shi ya kawo su bi tsulihi to sai ya ce amma imam muslim ya fidda ba'da sashin wanga hadisi shi ma ba duka ba sai ya fidda wata eh, eh, da wani item daga cikin items din da an kai ya jere ne kansu shi ne min hadisi Anas amma ta layin Anas ya yake wace wa fihi daga cikin item din da an ka kafa shara'i an ka kafa sulhu da su shine anna man ja'akum min man ja'a minkum lam naruddahu alaykum ku sani duk wanda daga cikin ku ya baro ku ya shigo cikin mu mu Qurayshawa wallahi ba mai san muku shi amma wa man ja'akum minna amma wanda daga cikin ku wanda daga cikinmu ya zo muku wa man ja'akum minna daga cikinmu ya zo wajenku to kuma ragadna ragattuhu alaina za ku mai san mana shi to nan wannan wannan gabat musulmi ba su ba su ba su gane ta ba ba mai wannan wannan zalunci kiri kiri dukkan gaba da sun kai ittifaki wannan ba su da shi su musulmi amma nan sallallahu alaihi wasallam mun ji mun ji kamar yadda gudancan na biyu ba kai da shi ba shi ka koma ba shigo ya shigo a sai baki Umar ta yi mai abin ya ta yi mai haka haka bai gane ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mafari to kuma yanzu in ko sun ka koma marshe Annabi kenan yaya bai tabbata ba wancan Annabi haka siyana sai wannan ba ya da shi shi ma to shi shi da yadda da Jonnan kaikai ga wancan to nan duk sahabbai ba kai da wannan ba faqalu nan take sun ka ce a ah, a na katubu hada ya rasul wannan magana annabi wanda zai yi da shi a rubuta wanga wani hito cikin mu su ce ba ku mai san mana shi sannan in wani hito cikin su kuma dole mu mai sai annabi wanga ba zalunci na ba za a rubuta kala na mace a rubuta a rubuta saboda haka in shugaba ya hukunci ko bai ma daɗi ba ka yadda daga cikin matakancin nasara wala tanazabu wa tafshalu fa tadhhabu al-hukm ba a gardama da an ja an ja an ja ayya an samu matsala saboda ka babu gardama ba su yi mai ba su yi mai ba su ba an bai masa daɗi ba amma yace annabi yace a rubuta amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara musu ya ba su bayani wanda wasu su da sun fahimta amma wasu sai da bayan bayanin da ya wakana sun ha gane cewa kai lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma annabi ɗaya ba ko ordinary tunani ya hisu tunanin ga na tuwo dai ma ya hisu bancin nubuwa ma a ji maganar nubuwa yace musu innahu ku saurara ai innahu ya da lamari yake man zahaba minna ilayhi duk wanda cikin mu inda cikin mu yake ko yake take inda suke ko ba haka ba fa ab'adahu Allah Allah ƙara ni sakar da shi ba mu bukata shi ai ai ko irin da bala sanar da rijal dai ai ko shi ta cikin mu yake mutaddunna ko cikin mu yake ya kamata ai mai kashi na ai ba mu bukata shi saboda haka ai da sun ce ai su ce ma su mai dan muna shi shi da shi ya kamata a ce mai musu ko ba haka ba a bai dan ma da kaya ko ba haka ba wanda ya ce bai son ka bai kaunarka kun yi uwarka ubanka ya ce shi ya adalinka ya balle yace an ka to an ka sulhun ta ko an ka ce babu komai ko kwan daki guda ko ba haka ba ku kwan kai ka hanya kana ake kana amince mai ya kamata ko dai an sulhunta ku a yayin ku yayin sai ka ce amma ku rike shi can ko can ku rike don ba ku tun kwana ɗaya guda ba ko ku fahimci wannan sannan ne wa mun ja to sai sun ka gane wannan ko sai ce wa mun ja anami shi ko wanda daga cikin sai ke to inda muke za mu mai suwa dun da shi a ka'idar namu su rike ko ba haka ba dai in ba in ba mai sana su ba ko ba haka ba shi a bai ko wannan ka'idar to za mu mai shi amma ni Allahu lahu farajan wa maharaja Allah zai sa mai budi da mahita Allah zai ba shi mahita sun ka ji haka eh to tunda annabi ya ce haka lalle ana yarda Ba ba haka ba amma sun ka ji ba su ji ba an ana cikin rubuta wannan ba a gama rubuta ayatul din ba amma an rubuta wannan kenan kamu a zo da next na gaba sai ga Abu Jandare cikin mai ashe wanga wanga wakilin quraishawa wanda shi ne sayinin a madadin quraishawa annabi ya sayinin a madadin musulmi ko ba haka ba ɗanai na ɗanai da yake ya shiga addinin musulunci to shi abin kunya na a ce ɗanai ya musulunta ka gane ba abin kunya na a ce ɗanai ya musulunta sai kama ɗanai ya samu mai yauri cikin ɗaki to wannan ran da ya ji an ce annabi muhammadu yana da mutum shigowa ya tsotsi matakin cewa zai ɓalle ya fito ya san in ya kwada ya kwada hannun annabi annabi ba da shi haka ko an kai ana cikin rubuta su an gama rubuta wannan ayatan kenan sai ga Abu Jandalin ya ballo da maruruwa kata kata ana bai da shi yanzu ya faɗa ya rikita gaban manzon Allah shi ya Rasulullahi ka agaje ni da su ya rasulullahi wallahi kashe ni sun kai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah annabi ya shiru wacce to Abu Jandalin mun riga mun isa alƙawari an riga an ɗauka da ɗan Umar ya zarta ku yace ya Rasulullahi ka bari du'a mutu amma ba a mai sai mun doki alƙawari kuma an rubuta ku doki abin ku sai da shi ku ɗauki abin ku sai da shi Abu Jandal ya kwashi da kace ya Rasulullahi ka taimake ni ka sai zan su yi sai manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Suhail Suhail shi wanda wakilin Qurayshawa ina roƙonka ka yi min alfarma wanga shi ai ka ba da shi alfarma sauran dun nayi damma. amma daga shi ka amina an su haɗe na ka ba da shi na wallahi ya rasu namun baka shi wallahi bai barin addinin da ya gada kuma addinin ka ta shi yi ya zabga ta mari umar ya ji ciwo umar ya sa ya dole ya mai da takobi na kube su hali ya rukuɗa ne abujan dandin ya jawo shi yana jami yana tura kiyasi Umar ya biyo shi sai ya bulla shi takobi ya bulla shi takobi daidai da kazari yana zaruwa ya komo kusa da Abuja yace Abuja da ne eh hankuri eh hankuri na nuna mai takobi yace babu abin da nika nuna mai son ni ya zai takobi dai dace shi shi kenan dole a yi sulhu kuma aka ba yace walakin danna bi da abi sai dai shawara ke yayi rowa yayi ruwa ki da jinin uba ne yake kashe uba ne na so ana nan cikin haka da yake na fi ah, a ya dace shi <laughs> kaga ko dan ka ya sare shi ko to wanda ya sare uba ne akwai kahirin da ka cewa ku bai sai ba so ne sai uba ne kashe saboda haka ku doke shi ba ku bukata to ko Umar ya yi mai ishara amma ban na gidan ne abi ya kida shi kenan ka bai Allah ya saukar da aya ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akum al-mu'min ya ayyuhan nabiyyu take ko idza ja'akum al-mu'minatu wannan aya da aya biyu har zuwa karshe inda Allah ka cewa lahin lahunna illa lahum wa lahum yahilluna lahunna har zuwa wannan ayoyi biyu ta sauka sai tassa istithna'i ga ga gami ga wannan aikin a ita ta ta ki tafka istisna'i ga wannan aka yi an aka wa gyara dun duk annabi a sallah sallah abin da yake daidai na in qur'ani bai sauke shi akwai gyara ba amma da akwai gyara shi yasa aka ce da dukkan jimin da ya da abu ya kyale to babu gyara dun da akwai gyara ko da shi ya mance ko da bai sani ba yanzu Allah ya saukar da aya sai Allah nan take saukar da ce to wannan mata cikin wanga sharadi banda mata in kan mace ta gudano to ba ku mai sheta kila fahimta ni za ai ku ɗauki fansanta a yi muku kuɗi ku daya kina fahimta yawwa shi kuma wanda mata ta cikin musulmi ta gudu ta tafi dama ku bukata ta ko to amma shi ma sai kun dai mai walfiya ya dan rage hatsari ko ba haka ba shi ne mi ku ba shi kuɗin sadakin wata. waɗannan ayoyi su ka bamu bamu karanta su da yake lokaci amma yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu karanta ana bayanin sulhu ka'idodin sulhu yana bayanin su dole a karanta suratul mumtahana gaba daya a karanta duk da magana sulhu da inda ya kamata da inda bai kamata ba sannan dole a karanta ayoyi goma ko sha biyar na farkon suratul tauba duk sun suna magana bara'atu min wa rasulihi ila alladhina ahadtum hazuwa kashin aya to ala kulli halin haka manzo sallallahu alaihi mu da shi shara ko bari kara mu samun labari Abu Jandal da ko bane ke daure shi ya zazzane shi ya bulale shi aka gama sulhu faɗe matu da aya ta sauka faɗe matu bintu abi mu'ayyid ta sauka ta sheko da gudu ita kan ta fito annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sharɗin Allah ya ba ni umurnin banda mata saboda haka ban doka muku alƙawarin wanga wanga ba to dole dai sun san annabi sallallahu alaihi wasallam in yace Allah ya ce to ba ba ba daga wannan dan da jin haka sun ka ce to shikenan mun yaye ma ita dama ya uwarka ko ba haka ba yawa dama idan dangin manzo faɗi fadi mata binta bai mai nabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina ya zauna bayan dan sati biyu zuwa sati uku sai abuja dal dinga wanga da ya kaka yi ashe ya samu taya kuma ya ballo sai gashi madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ce ka gane ka ka gane ka akwai ta dan tsaye gare ka akwai son jidali tana son kuma mu rike ka kuma jidali ko mu farke tsakanin mu lalle lalle tun da na musu alƙawalin ban zan mai sheka zan mai sheka saboda haka yanzu kuma yace ya rasulullahi na hozo in ka ce na san musuluncin ka yayi komai yayi amma ka tana na daukar musu alƙawali ka koma har Allah ya sa mahita suna wannan ja'in ja na shi ho bai son komawa ga sai ga ashe ga sai ga yan yan wanda sun ka biyo bane mutum biyu suna zuwa jihar rasu suka ce rasul Muhammadu alkawari gashi ne ya dawo a bamu shi annabi ce da ma bare gashi ba ku tashi ku tai gashi nan ku ja Muhammadu zaka ya rasulullah zaka mika fa gare ce ka tafi Allah zai sa mahita kai hakuri Allah zai baka mahita to shi ke eh eh tsakanin Makka da Madina kuma ce kwana goma ko kasan dole yanzu a kwana goma duk Allah ana shiryawa sai sun kamance da fada sai suna labari dama yan gari guda na asan kowa dan sun kama labari tare suka ci abinci tare suka shan abin sha suna tafiya suna tafiya suna tafiya shikenan ran suna shan suna shakata suna shan hutawa sai ɗaya daga cikin waɗanda da ya zo kama abujan dare ya zanta ko yana kirayi ya ce kai wanga takobi ya kai ya kai maza ƙasa ya sha jini wanga takobi shi ya kashe wani shi ya kashe wani shi ya kashe wani wanga takobi shi aka kama jin na wuce ya ci kirayi abujan dare sai ka amma wanga takobi naka da kyau in ganin ya gani yana ta yana ta yana ta ah, sai ya sama sai ta ga sai ta sai ka ta waya bayan sai ta ke ruga da gudu ina yayi madina ba maka yi ba ya kwada wajen mamud ya rasulullah ka cece ni wallahi zai kashe ni zai kashe ni zai kashe ce min faru yace abujan dare zai kashe ni yace alaka kana sai ga abujan dare a bayan shi ya kashe yace annabi haka ta samu da dani babu ruwana kuma ka mutu madina abuja da hita madina annabi ba shi gudu dole in ya da annabi annabi na kuma imani shi dole ya hita ya hita karha amma sai ɗaukar ne mataki sai da kyale shan sai ya koma hanyar daga makka wanda suka bi suraqa madina su wuce zuwa sham sai zo kan hanyar sai zan ɗan daba ya zan ɗan daba <laughs> kwattaho ba sauko waye ba sai a ce wallahi akwai yanzu an samu wani murgujejin katon barawo taron hanya ake sai zan ba su biyu ana nan ana nan kwaɓalle in ya taho annabi abu basir ya ɓalle ya zo inda annabi ce ba zama ya korai sai jira labarin abu da sai station sanda ka ce kwabo sai sun ka haɗa wani yan gan sai zan hanyar makka zuwa daga ƙuresha su tafi makka ba ta ba ta biyuwa su buge su kwace kaya a kashi na kashewa a gudu yau da gobe yau daga sun kace hanya mutanen ga koyan mashiga cikin bincike sun sai an ka bincika sai an ka a kai abujan ne ne ai su abu basiri waɗanda na da mun ka kula alƙawari annabi sallallahu alaihi wasallam mai shesu to mi an mahita suka ce ba mahita mu tafi wajen annabi mu kai don alhorma iyaye da kakanni wannan je gudan na batu mu mai san ma ka mai san muna a soke ta a soke ta kwan musulunta daga cikin mu ya shigo in ya kai wajen ka shike na rike hitan rike hitan kuma mu wanda zai to in ka ce mai san ma muna mai san ma Allah bai sa musu mahita ba na Abu jandar da Abu Wasil ya dawo cikin mutane lahiya lai zama ne haka shi kenan da ba 'yan ta'addana ba wato maganin shege dan banza ko ba haka ba shi na kawai an kai to wannan kaga Allah ya sa musu mafita to duka haka lamarin yake shi ko makadiyar Umar da ya ji bai ji kai ya ji kai kai game da akuma ba a dawo ya zo ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ba nan take ba ya ce annabi nake kwarai da gaske yace ba kai ka faɗa mana zamu shiga makka ba mu yi aski mu yi sansaye mu yi dawaki tsakanin safa da marwa mu zage daki yace kwarin na faɗa muku yace amma da zamu gashi mun zo kuma mai kuma zamu koma yace to amma lokacin da faɗa ma na ce ma bana bana ne shi ya ba ce ba nan sai eh, za mu shiga tabbas tunda Allah ya ce za mu shiga za mu shiga eh, lallai ba ce mana ba yadda yadda abubakar siddiqu ki abuka sadiku abin da ya taɓa mai kai kai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya zamu shiga makka ba. mu yi aski mu yi saisaye mu yi kaza mu yi kaza mu kaza kuma na ba mu shiga ba yace ya ce ma bana ce da ce ba nace to wallahi za mu shiga to haka laqad sadaqa Allah rasulahu ar-ru'ya la tadkhulanna al-masjid al-haram in sha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina bisa hanya al-ayat ta sauka farko al-inna fatahana laka fatahan mubina aka saukar da manzo Allah inna fatahana Umar ya ce ya Rasulullahi na ji an ce mun tafi Hudaybiya mun dawo mu shiga Makka ba mu koyi ba kuma an ce inna fatahana wa afa fatuhun yace fatahun yace fatahun wannan fatahun kuma lalle shi fatahun saboda ne saboda shekaran nan an ajiye Shekaran nan duk abin da kaka tsoro ka aje shekaran nan an ba manzo sallallahu alaihi wasallam dama ya ta wa'azi ko ina dama hana su wa'azi to yanzu sai ta wa'azi ko ina shekaran nan ya rubuta takarda zuwa kisra a sarkin ne sarkin farisa ya rubuta takarda zuwa kaisar herakl sarkin rom ya rubuta takarda zuwa muqawqis sarkin bahrain ya rubuta takarda zuwa najash sarkin habasha ya rubuta takarda zuwa fir'aun sarkin misra duk gaba ɗaya yana kiran zuwa kiran musulunci daga cikin su akwai sun ka ba da amsa mai daɗi akwai sun ka ba manzon sallallahu alaihi alƙawarin za su musulunta an ba mai ba yau ba akwai sun ka ba manzon sallallahu kyauta madadin cewa za su musulunta cikin su an ka samu wanda ya yi renin wayo shine kisra ɗan ara shi kawai ya rike ta takardar sallata ya ce ya isa shi kamata ya bawa ya ce kaza kaza kaza abinda muka sun dai mu ce ana sulhu kuma sulhu ko bai muku daɗi ba ku yarda da shi hadisi na gaba wa abdullahi ibn amr عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا جامج وعن عبد الله بن عمرو عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما أخرجه البخاري تكاجبا إذا شو جابا جاغورا يتشي أي أبو كذا دولي أي a bari dole a bari mutum an ka kulla a wannan sulhu wai kai ka balle ka kai kai wani abu to ga sakamakon ka a lahirar da bali a duniya a duniya an ban ma khalifa duwa da doke da mataki ya doka dama soja na in duk abin an ka kai ka saba ka'idar soja a ma hukunci duk abin da an kai ma shi kenan to amma a lahira ga abin da zaka samu Allah bin Amr yana ce muna manzo sallallahu alaihi wasallam yace man qatala mu'ahada wanda ya kashe kahirin amana mu'ahad wanda ya an kai uhud an kai ahad da shi ya kashe shi lam ya yarah ba zai shaki hakan janna kamshin aljanna ba shaka dai ba zai ba kaga wanda ai shehi sa a ce ba zai shiga ba ko ko shakar ta bai wa inna eh innahu man zahaba bikin wa inna rihaha to kuma kamshin aljanna ana samu ne la yujadu ana ji masirati arba'ina arba'ina ama tahiyar shekara arba'in tahiyar shekara arba'in ka shekara arba'in kana tahiya to amma in kana da can tsakaninka da ita ta shekara ka ne ƙarshen aljanna ashe kenan shi tsakanin da aljanna ya hace shekara arba'in tun da bai da ƙarshen ta an fahimta wannan ruwayar imam al-bukhari ya ruwai ruwaito ta arwai isma'ili kuma hadisi ne ingantacce kuma wanda imamu tirmizi ya kawo ta imamu al-bayhaqi ya kawo ta ta abu ta layin abu hurra yace 70 ama shekara 70 yace shekara saba'in. nan shekara na anka ce shekara arba'in anka ce amma hadisin abu huraira ta layin isma'ili da tirmizi da imamu al-bayhaqi sun ce ta shekara arba'in. imam tabrani ya ruwaito daga ubay ubay ibn ka'ab ce tafiyar shekara ɗari hadisin ma ya inganta kila an fahimta wannan arba'in wancan saba'in wannan ɗari ko haka ne ya tabbata a hadisin abu ta ya ce tafiyar shekara ɗari biyar ɗari biyar ana samu ba ga mai kashi ga mai ba a wuraren da ba sai a ce kamshin aljanna ana samun ce shekara ari kaza in ka ba da wani bugun aiki a ce ana tantar da kai daga aljanna tsakanin aljanna kamshin ta shekara ɗari kaza to hadisan sun zo arba'in a nan sun zo saba'in a wani wuri shekara sun a wani wuri sun zo ɗari a wani wuri ɗari a wani wuri sun zo ɗari biyar a wani wuri sannan kuma ya tabbata a cikin musnadul firdaus ta layin jabir ibn abdullah shi kuma ya ruwaita cewa annabi sallallahu ya ce kamshin aljanna ana samu shi shekara dubu waɗannan hadisai su gare mu ma hucewa arba'in ma hucewa saba'in ma hucewa ɗari ma hucewa ɗari biyar da mai cewa dubu guda kila an gane kuma duk hadisan ta hanyar sanadin su inganta tuna kila an fahimta imam ibn hajar a cikin fatawul bari ya tattaro mana hadisan kuma ya musu hukuncin cewa duk su inganta amma ko ne da fassara kowane da fassara ce inganta tuna ayyukansu aikin kashi da shi annabi shi irin naka aiki kai mai shi yana in yana shi in yana tsakanin a tsakanin shi da aljanna ta he shekara arba'in ko ba haka ba to sannan abba shi ƙanshin ta kenan za a kai shekara arba'in bari bari ku fassara da akasi sun ku gane yanzu inda wanda an ka ce in ka aje shi da shi zuwa aljanna yana jin kamshinta a tsakanin aljanna shekara raya da kamshinta da wanda an ka ce tsakanin aljanna shekara ɗari na jin kamshinta da wanda an ka ce ɗari biyar wasu ƙarfin na'urar jin kamshi eh yawwa ba arba'in ba ɗari biyar ƙarfin na'urar jin kamshi ba gane ba ai ba wasu kusa da aljanna ba in ya kai sai kana tsakanin ka da ita shekara arba'in kaka jin kanshin ta misali to shi ko wancan in ma tsakanin da shekara ɗari biyar yana jin kanshin ta na'ura ta ta jin ƙamshi ta hi ta hi kanni ko ni ka rage na'urar jin ƙamshi irin wancan ta lahira ba ta duniya ba saba ma Allah saba ma Allah laihuka akwai laihin da baka jin kamshi in baka da matsala a lahira in baka da matsala duk inda ka kina jin kamshin aljanna kina fahimci wannan garasu sai dai matsalar ka sai a rage ma karhin na'urar ka ta kamshi zunubinka in bai da yawa sai ya zan kana jin ta in dai tsakaninka akalla akwai shekara dubu to kaga in kai tsakaninka ka zunubin ka sai ya kai ka sai in ka hi shekara da abba ka karshen ta to in kana kusa da aljanna shekara ɗari biyar ai kaga kamshin na ƙara ƙarfi to shi ko wanda an kace zunubi ne ya kai tsakani da aljanna shekara ɗari biyar bai da kamshin ta ya yi ka bala'i masana ko kun gane wanda an kace tsakani da aljanna shekara saba'in bai jin ƙanshin ta ya yi ka bala'i zunubin ya ci mai na'urar kamshi da yawa har ya zan ko da yana kusa da ita bai jin ta to wanda ya kashe kahirin amana na'ura ce ta kanyewa haidu da saura duk lahin da ka ji an haɗi da wata sawa mijinta tsakanin da aljanna shekara ɗari kaza da wanda ya gudu wajen yaki tsakanin da kaza ka je shekara ɗari kaza da wanda ya ke azumi da gangan za a nisanta sai to duk wanda in ka haɗa hadisan wanda ya kusa kusa ga shi. abin da aka da aljanna shi ya kusa amma kuma idan karshen ta shine wanda ya kashe kahirin amana ban gane ku kun gane hadisin ba saboda haka wanda ya kashe kahirin amana laihi ne ya ci na'urar kamshi jin kamshi ne sosai sosai har ya kai ba tsakanin da aljanna shekara dubu ba ba ɗari biyar ba ba ɗari ba ba saba'in ba ko arba'in tsakanin ta bai jin kamshin ta akwai ko masu jin kamshinta da suna aljanna suna shekara ɗari biyar suna jin kamshinta to shi shekatan da aljanna shekara arba'in an bai jin kamshinta girman aikin nika sun ku gane yawwa Allah ta mu gane ka kallon ka jinawa mun hankuri mun dan ci karatun da yawa ba karatu ba ai karatu da yawa ba hadisi uku amma dai sun isa insha Allah da na ɗauko cewa za mu kare babin jihadi yau amma babu laifi insha Allah kila bakin eh, shekara eh, sati mai zuwa mun ka zo <laughs> sati mai zuwa mun ka zo za mu fashe wanga ba son nake da nan zuwa dan wata biyu mu gama bulugul maran insha Allah sannan ku shiga yi muna nazari wanda littafi za mu sa next ko ba haka ba a taya mu na nazari insha Allah da mun kare bulugu me ya kamata mu sa Allah ya taimake mu amma dai bulugu ya kusan shan kashi insha Allah mana ku tambaya tambaya alhamdulillah masha Allah barakallah Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya bashi lada da karantarwa gida Allah ya sa karatun ya zama sanin da shigan aljanna wannan sanarwa ce cewa an zo da kasar na kitabun tauhid da kuma na ibana mp3 kuma za ka duk waɗanda suke da bukatu da su sai su nemi annubar kasar a ko wani dan wada an kawo makullin shi a wannan wurin wanda ya san ya yi da makullin sa sai zai bayani insha Allah ba mu ka mu da amurka shi da tare da ta mu da sai